suna shiri ko ce sun shirya wasu masu bugo mana waya yau suna ta kokarin a ba su jajibu har sai da muka sa ma jama'iyya ta kasa ta ba da sanarwa ina da watakila wasu kun gani a social an ba da sanarwa cewar har yanzu sun ki su bamu domin dama mun san za a yi haka duka ƙarya ce babu wani sakamako ƙarshen ta ma sai kaga sun yi kokarin su shigo da waɗansu abubuwa wanda dama can baya ciki domin wata watakila su kare fuskarsu amma da inda shari'a za inda za a bi ka'ida abu gaskiya kowa ya san rabishan da suka zancen banza ne ka ce ɗan takara gwamna a kowace jam'iyya wacce aka bi ka'ida aka yi rijistar ta aka yi rijistar ɗan takara a wadinsa aka tafi aka tura sunaye ainihin dama ba ma za ta sa sunan ka ba sai ka cika ka'ida ɗaya daga cikin ka'ida ne wannan katin ko banda ma wannan katin ba daga tasha za a turo sunan ka ba kowace political party shi ake ba dama su je su tura ba za su tura wani babban zaɓen su ba irin wannan abubuwa ne wa'anda suke najeriya yan najeriya ma sun gane abin duka karya ne duka bulashi ma allah da gaskiya za ta halitta wannan tsakanin muke gani yara an tura su kasashen waje scholarship a gida ana ta ana biya musu an rage scholarship rabi duk abubuwa da ya gasu suna su tafiya ku da kuka shigo yau yau ba ku na ga wuta ba amma ranar na shigo na ga wuta a garin nan abin gwanin sha'awa kuma ga shi kullum abin daga inganta ta ake haka ruwan sha haka makarantu da sauransu kuma haka muna da ya da sai gwamnati